'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin ta. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. zahirin gaskiya matakan da jami'an 'yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi honorable ado doguwa da kotu zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci kaga wannan ci take nuna 'yan sanda mun yaba musu akan wani abu da suke amma fatanmu mu wannan abin da suka yi da ya ɗore kada ana yaban su sallah kuma su gaza alula idan kai doguwa gaban babbar kotun majistare haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne Batin kamawa zuwa gurfanarwa a kotu da tsarewa a gidan gyaran hali da kuma cece kucen ba da belin shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan najeriya alasan ado doguwa shine lamarin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai haska fitila a kai a dakace mu a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya madalla masu kamar yadda ba za ku rasa masaniya ba rundunar 'yan sanda a jihar kano ta arewa maso yammacin najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan kasar wato alasan ado doguwa bisa tuhumarsa da hannu dumu-dumu kan tarzomar zaɓe a garin tudun wada na yankin kudancin kano inda rahotanni suka ce akalla mutane uku sun mutu kuma wasu da dama sun jikkata a yayin tarzomar tarzomar da ta biyo bayan wata arangama ne tsakanin magoya bayan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya da na jam'iyyar hamayya ta nnpp a ranar lahadin da ta gabata mallaka da amfani da makami babu izinin hukuma tsarawa da hada baki wajen aikata miyagun laifuka kisan kai da ta da hankulan jama'a na daga cikin abubuwan da aka tuhumi alasan ado doguwa a zauren kotun ƙasa da sa'o'i 24 da gurfanar da alasan ado doguwa sai hukumar 'yan sanda ta jihar kano ta kama sabon ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar dala aliyu sani madakin gini tana tuhumarsa da yunkurin da fitina a cikin al'umma da kuma mallakar makami babu izini tuni dai masu rajin shugabanci na gari a najeriya suka fara tsokaci akan wannan mataki na hukumar 'yan sandan kano zahirin gaskiya a yanzu matakan da jami'an 'yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi honorable ado doguwa da kotu inda ake cajinsa da batun kisan kai da saka wuta da kone mutane duk a dalilin zaɓe da kuma harkokin siyasa a wannan jiha tamu abu ne mai matukar mahimmanci domin zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci kuma wannan zai sa 'yan siyasa su shiga taitayinsu a san cewa akwai doka da oda a wannan ƙasa tamu kuma siyasa ba hauka ba ce haka zalika wannan ma sabon bayani da muke samu na cewa akwai dan majalisar eh, dala wanda a yanzu haka ya ci zaɓe wato aliyu sani madakin gini wanda aka samu hotonsa a social media wato inda yake rike da bindiga a yayin harkar za'an kamfen da abubuwa wannan ma yadda hukumar 'yan sanda ta gayyace shi yana da matukan mahimmanci domin wannan ma zai kara karfafa wa jama'a gwiwa su ce san cewa za su iya fitowa harkar zaɓe da duk al'amura na siyasa ba tare da wani ya yi musu razani da wani makami ba saboda haka muna fata wannan bincike zai tabbatar da cewa an yi wa jama'a adalci wannan abu ne da ya kamata a ba hukumar 'yan sanda a jihar kano da ma najeriya gabaki ɗaya. comrade abdulrazak alkali kenan shugaban kungiyar ocean masu rajin shugabanci na gari mai shalkwata a kano ga alama su ma jam'iyyun hamayya irin su jam'iyyar sdp sun yi maraba da wannan hoɓɓasa na hukumar 'yan sanda ta kano kamar yadda aminu muhammad adam jigo a cikin jam'iyyar ke faɗi a matsayinmu na 'yan jam'iyyar hamayya da na 'yan sanda ta jihar kano mun yaba mata akan wannan abu da ta yi domin ah, kowa ya sani dan majalisa mai ci kuma principal officer shugaban masu rinjaye da gwamnatin ce take amma ya karya doka an kamo shi wanda kuma 'yan sanda sun yi nasu tunda abu ne da ba a saba ganin an yaka ba kuma wani ma na wutar opposition shi ma da ya ɗauko makami shi ma mun ji sun gaice shi to kaga wannan ci take nuna mu 'yan sanda mun yaba musu akan wani abu da suke amma fata mu wannan abin da suka yi da ya ɗore kada ana yabansa sallah kuma su gaza alula abu muna fata wannan abin ya ɗore to idan za a dinga kama manyan to kaga dan jigalar zai dau adda ko wuka izo eh, ya fasa akwatu to kaga zai shiga sa to ya batun kotu na su yan sanda su in sun kama sun yi binciken su kotu suke kawa kan eh, daman ah, generally matsalar Najeriya judiciary ne kotuna ne idan kotuna suna abin da ya kamata ba za a yi abubuwan da ake a Najeriya ba. A muna fatan alƙalai su ji tsoron Allah su duba ƙasar domin kotu tana gaba da kowa. Rajiya da marece ne dai babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin alasan ado doguwa bisa wasu sharɗa da ta gindaya. kuma ba za mu ji abin da masana doka ke faɗi game da hakan. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu ilmi babban abu ne gunmu shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ga wasu sun fi masarai daga cikin sharɗan belin alasan ado doguwa da babbar kotun tarayya ta kano ta shimfiɗa akwai masu tsaya masa da suka hada da sarki mai daraja ta ɗaya da manyan jami'an gwamnati a matakin tarayya ko jiha da kuma cewa lallai ne ba zai shiga mazaɓarsa ta tudun wada da doguwa ba a yayin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohin najeriya da za a gudanar a asabar ɗinnan. nan barista audu bula mabukarci lauya ne da ke karatun digirin digirgir a jami'ar london ta kasar Birtaniya ya yi fashin baki game da wannan batu. Su 'yan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun majistire karkashin abin da ake kira holding charge. Su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya suna da awar cewa ɗaurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida ya karya 'yancin shi na bil'adama karkashin babi na hudu na kundin tsarin mulkin Najeriya. Ita kotu sai ta ba da belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun majistire din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa. To gaskiya ne cewa ita kotun majistire ba ta da hurumi a wannan maganar. To amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta ba da wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi. Kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun majistare haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne dalili kuwa shine idan ana zargin mutum da hukuncin kisa kotu ɗaya ce take da hurumi a duk najeriya ita ce babbar kotun jiha saboda haka wannan umarni da ita babbar kotun tarayya ta bayar haramtaccen umarni ne To amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da za mu iya gane ko da haɗin bakin gwamnatin jihar Kano aka yi wannan abu ko babu. Na farko mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba wa doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli. Abu na biyu shine ita wannan kotun da ta ba da beli ta ce sai sarki mai daraja ta ɗaya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karbi belin doguwa idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abun ba to lalle ne gwamnatin jiha ta gargaɗi sarakuna baki ɗaya da manyan ma'aikatan gwamnati baki ɗaya cewa kada su je su karɓi belin doguwa abu na uku shine idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abu ba to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi kaga kenan idan ta yi haka to maganar beli ba ta taso ba tun da dama hujjar ita ce cewa an kai shi kotu mara hurumi idan kuma gwamnatin jihar Kano ta ki yin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin dogo ya ci gaba da zama a kurkuku to ta tabbata cewa da haɗin bakin su ake kokarin sakin shi ko kuma aka sake shi barista Audu Bula Mabukarci kenan babban ɗalibi a jami'ar London a can ƙasar Birtaniya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta sassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata